to kun kira taron manema labarai ko me yasa kuka kira taron manema labarai to abinda muke so mu gaya wa duniya abinda ya faru game da samun shugaban pdp ba bi ka'ida ba domin eh, ka'ida shine an ba da wannan zuwa north east inda shugaba eh, ya fito da shi mu'azu to su a can suka zaɓi mutane guda biyar eh, kowane state ya kawo suna banda taraba wanda sun ce su ba sa bukata sauran nan guda biyar sun kawo sunaye to mun sa tsammani a cikin sunaye din nan za a zaɓa wanda zai shugabanci fati in kuma ba wanda aka samu ya dace za su sake mayarwa mutanen north east su gaya musu fa yawa goma ku kawo wasu ga dalili ba a yi wannan ba an kawo mutum wanda ba a san kowa ya kawo shi ba an zo an labta mana mutum da bai daɗe a fatin ba shi ne senator uh, modu sharif ba aiko shi daga jihan ba mun samu labarin an ba kowa takardar sha'awar tsayawa takara waya bayar jam'iyya ce kuma ta bayar a to su mu ba mu san yadda ya samu damar shiga ciki ba mu dai abin da mun sani party sun aiko wa zonal office suna daga adamawa suna daga bauchi daga borno daga gombe da, da yobe taraba ne babu to sunayen kuma mun sani sunayen daga adamawa wilberforce juta daga bauchi eh, shehu gaban daga borno eh, injiniya abba gana daga gombe saidukumo daga yobe girgiri lawan so waɗannan ina akwai wasu sunaye daga baya ban sanu ba to kun ce alimadu sharif ya murabus da mai kuka hango zai faru ya sa kuka ce ya sauka to eh, mu ba za mu iya faɗi ga abin da zai faru ba mu dai tun da kun sani yanzu ko ina ba a amince da abin da ya faru ba kowa yana kuka wannan ba a bi hanya ba ba daidai ba ba za mu iya mu zanna kawai mu da muke cikin fati din ba a yi wani abu ba amma abin da za a yi ba yanzu ne za mu faɗa ba mu dai mun kira dukkan waɗanda suke cikin fati akwai constitutional group na party kamar uh, national working committee kamar national caucus kamar board of trustees da kuma zonal and state waɗannan constitutional bodies ne akwai kuma uh, bodies very important bodies kamar governors forum national caucus ministerial uh, forum da g84 waɗannan kuma they are very important mu mun kira a gare su duka a haɗa hannu a duba yaya za a ya gyara wannan menene bukatar ku yanzu me kuke so alimadu sharif ya yi bukatar mu shine muna son gyara ne mun rasa gwamnati saboda irin waɗannan babu internal democracy eh, kowa sai ya zo nan maimako ya je wajen jama'an shi sai a zo a bashi takarda shine ko candidate ko shine wannan ko a zo a yi primaries a nan wannan shine ya kawo muka rasa gwamnati saboda ka gyaran da ya kamata mu yi shine mu koma mu bi ka'idodi constitution namu yana nan da komai clearly in an bi constitution nan ba za mu samu sabani ba amma an zo an ki bin constitution ana yi abu na son zuci to shi ya kawo wannan shine muna so kar mu fara gyaran da irin haka ya kamata a fara gyaran da abin da ya kamata a bi constitution na party Eh, Modi Sharif mutum ne da daraja a kasar nan mutum da ya yi gwamna so biyu mutum ya yi senator idan shi zai so ya rike darajan shi tun da jama'a sun yi kuka ba a sun shi wallahi ya sauka lafiya so zai rike darajan shi amma in yace dole zai sa kan shi kan jama'a to abin bai yi kyau ba